rantsar da sabon gwamnan jihar neja alhaji muhammad umar bago ya yi nuni da cewa cikin tsokacinsa tabbas zai fara mai da hankali ne a bangaren tsaro inda alhaji umar sha'ibu suleja yake nuni da cewa abu ne mafi dacewa a fara mai da hankalin nan kan tsaro domin shi ne zai kawo zaman lafiya ci gaba da samun bunƙasar arziki da jagoranci na gari shi ne saboda nazari da aka yi aka ga me ya kamata a fara da shi domin in babu tsaro kowa ko me za ka yi a kayan babu tsaro ba za ka iya samun nasara ba so um, wannan mataki da aka ɗauka na ba tsaro a mataki na farko a wannan da ya dace kuma ana na dama da ce kamata ta sa abin ta sa wannan abin a cikin priority a Gashi tun nisa da tun yanzu nan tun yanzu da yanzu da farko kafin a fara zuwa ko ina wannan bawan Allah ya faɗi ya ce wa'annan tabbas za a yi kokari a kashe zaben cansa Malam Abubakar Haruna, Alhaji Awaisuwana da kuma Malam Salisu Afakallah Munya sun yi tsokaci dangane da mahimmancin tsaro ga al'umman jihar Neja domin shi zai kawo ci gaba da bunƙasan tattalin arziki. Alhamdulillahi wannan alƙawari da mai girma gwamna sabon gwamna yi na jihar Neja Alhaji Umar Muhammad Babu. Ina ga ne mataki na farko domin a al'umma a jiha a rayuwa kuma babu tsaro kagan ba yanayi na tafiyar da harkoki na ci gaba sau ga wannan alkawarin da ya yi shine mataki na farko kuma mai kyau wanda zai taimaki al'umman jihar Niger nashi haka at zai taimaki al'umma ko harkar noma da kuma 'yan gudun hijira da suka yi suka zo cikin gari kaga yawanci za su koma karkararsu su je su ci gaba da nomace su kuma harkan barace-barace zai zo da sauƙi da macen duk wani shugaba ba ma gwamna ba don tinubu ya san abin da ke tattare da ƙasan ga najeriya to da zai maganan shi na farko shi zai soma da tsaro ne domin ita tsaro ita ce ƙashin bayan mulki don babu tsoro duk wani mulkin da za ka yi da mutane da gajiya ce a ce babu tsoro, babu abincin da za a ce a ƙasan to ai mutane ƙasan suna cikin masifa muhammad umar bago mutum ne mai kishi mutum ne mai cigaban al'umma mai son cigaban al'umma kuma da allah ya kawo shi wannan ƙarni da muke ciki Ah, ya zama ɗan takara na gwamna Niger State kuma Allah ya zaɓe shi ya ci primary election Allah ya ƙara zaɓen shi ya ci general election Allah ya ƙara zaɓen shi yau gashi an rantsar da shi to da shi da mataimakin shi comrade Yakubu Garba wannan zaɓi Allah ne ya yi mana abinda wato za mu mabiya mu jajirce mazanmu da matan mu. wallahi shine mu musu addu'a da fatan alkhairi cewar dukkan abubuwan da zai gagare su to Allah ya iya musu ƙarshen rahoton kenan abubakar umar galma labaran liberty daga Minna.